right? Yep. Suna kara gaisuwa. Salamu alaikum, mu da wari haka. Sunana na Khadija. Mazan aure. Mazan aure zan ce mazan aure. Ko da shi wani lokaci da matan aure. Maza, ina so ku sani fa. Ba kullum bane mace take so a taɓa ta. Ba kullum bane. shikenan don ka aure ni ka kawo ni gida ba wai ka dinga wannan kullun da ni ba wani lokaci wasa za a yi kawai an kamun korafe-korafe akan haka amma ina so ku sani kamar inda motocinku yana lallacewa ku kai shi a mishi sabis bayan wata-wata mace tana son hutu sosai jikin mace yana so ya dawo normal kamun a kara kusance ta amma abun na ga dai ba haka ba ne sai ka ga saboda dai ka kusance matanka taki ko wani abu sai ka dinga tunani ko tana alaka da wasu a waje ko wani abu ko wani abu ko wani abu jikin mace yana son hutu jikin mace yana so a dawo mishi da nutrients da ya fitar da shi tabbas kamar yadda idan ka ci abinci za ka je bayi ka zo ka kara cin abinci ka dawo da nutrients da ka fitar da shi ka dawo da shi haka jikin mace ke son hutu jikin mace baya so a takura mishi sosai